tasrifin ayatul kursi wannan tasrifi ne duk girman bukata komai nauyinta komai wahalar da ta yi komai faman da aka sha a kanta to in aka yi wannan aiki za a motsa wannan bukatar da kuwa da sadawa ta jaburutun ubangiji tabaraka wa ta'ala sau da haka wannan tasirifi ne na ita ayatul kursi ina masu shauƙin ayyukan tasrif to wannan aikin tasrifi ne na ayar da tafi kowace girma a cikin alƙur'ani inji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ake yin wannan aiki wannan aiki ana yin sa ne da azumi amma azumin nan kuma tsawon kwana bakwai to sai a bi mu ajiyar da abin yake dalla dalla alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala bayan wa ma tawfiq illa billah bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah a yan uwa musamman mazauna kasashen waje ku azumi wani ba wahala yake muku ba saboda yanayin tsarin wato ko a saudiya nan azumi ba wahala yake ba mun ji yadda ake azumi a saudiya sai ka ji kana azumi kaman bayi yi kake ba saboda ka ba wani aiki ne wanda zai bada wahala ba kana so ka motsa bukata abubuwa sun kicimi ana an sa wani abu a gaba ana ta kikikaka kikikaka abu yaƙi to in Allah yadda a sa wannan aikin a gaba eh za a yi farin ciki za a yi murna za a yi min addu'a ne ma insha Allah yadda aikin yake da mata mu mata masu fama su ma da al'amura musamman al'amuran mu mazajen su kenan suna fama da mu to do in mijin nan ya takura miki ya matsa gidan Allah zo ki buga wannan aikin a kansa in mm, zo ki buga ce Allah shirya miki shi ya daina leke-leke, ya daina gane-gane tara hankalin shi gurin ki, ya baki kulawa kamar yadda ke shi kulawa zo ki wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai ji kanmu gaba ɗaya ya biya mana bukatunmu insha Allah azumi kwana bakwai amma kullum za a dinga yin nafila raka'a biyu raka'ar farko bayan fatiha za a karanta suratu tariki ƙafa uku wato wassama'i wa tariq wa ma adraka ma an najmu thaqib in kullu nafsin lamma alaiha hafiz har izuwa ƙarshe a raka'a ta biyu za a karanta qul huwallahu kafa goma kafa goma yau raka'a farko wasu sama'i kafa uku raka'a ta biyu kul huwallahu kafa goma to bayan ah, an idar da sallah ka sallami, sai ka haɗu ka sake sujada in kai sujada sai ka karanta subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh sai ka karanta kafa bakwai eh sai karanta kafa bakwai sai ka ɗago kanka daga sujadan nan sai ka karanta ayatul kursi kafa casa'in da ɗaya ayatul kursi kafa casa'in da ɗaya to shikenan sai gobe ka kuma ɗaukan azumi ka kuma yin wannan sallar jibi ma ka kuma ɗaukan azumi ka kuma yin wannan sallar sallar tunda ba a faɗi lokaci ba za ka iya yin ta da safe ko da rana ko da daddare ya zama dai lokacin da aka halatta yin nafila ne sai ka yi ta a wannan sigar to yana da abin mamaki kwarai a ce baka ga biyan bukatan nan ba yana da wahala eh da wahala ba za a biya bukatar ka ba a baka kai wannan aiki eh, insha Allah tabaraka wa Allah ya datar da mu da ijaba biya mana dukkanin bukatunmu assalamu